Allah muna roƙonka ka tabbatar da mu kan aqidan sunna mu yi rayuwar mu kan aqidan sunna mutuwa lokaci ya kai Allah ka sa mu cika ahlus sunna bayan babu shakka muna sake jaddada godiya mai yawa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin dama ya sake kaddarar mu a cikin wanga rana mai albarka cikin wanga wata mai albarka sa'annan kuma bigire da tare da huskoki masu albarka babu shakka muna cikin watan ramadan inda ban kuskure ba ramadan na da kwana daidai uku hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shekara 1444 miladiyya annabi isa 2023 muna cikin wata kenan na wato march shi ma yana da kwana ɗaya daya nawa shi ma yana da 25 ga muna a cikin masallacinmu na ahlus sunnati wal jama'a jami'u taqwa karkashin makarantarmu mai suna darul hadith don gabatar da darasi na tafsirin alkur'ani bayan Allah wanga taruwa da muka yi da zama da muka yi muna karatun alkur'ani muna fassara daidai misali iya gwargwado wanga zaman baya Allah ibada ne ranar tashin alkiyama duk ibadan da ka awaitar nan duniya sai ya zo gaba Allah za a zo maka da aikin da ka aikata da lokacin da ka aikata da yanayin da ka aikata sai a nuna maka Allah ya tambaye ka wannan don kai akwai wanda zai ce don Allah Allah ce karya ne duk karatun da duk jan bakin da duk fassara da duk zama da kai kawo ka yi ne don a yaba ka neman yadda mutane ne shi sa yau na tara maka jama'a je wurin suka karbi ladanka in Allah ya maka haka gobe kiyama ka kare naka Allah kiyaye akwai wanda kuma ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala zai nuna masa littafin aikinsa karatun alkur'ani tafsiri sallar juma'a kiyamun layi azumi mun shi bai kare karanta littafi don jin dadin farkon sai ya cire murya yana cewa ha umukra'u kitabiya yace gashi nan sauran ni ban iyawa ku karanta min sauran kamar dai yaro ya je ya ci jarrabawa ana ba shi rikotinsa. sai ya duba sai ga 'yan nan guda takwas ne sai ya bude ya ga a a ya lura kasan mame AA ne to kaga yana tafiya yana ga yagan Kano baba gashi nan sabari gashi nan duba da ko baka tambaye shi sai ya gaishe ka ya nuna maka don abin yayi kyau kowa kuma na son ya ga abu yayi kyau to wallahi yanayin tashi alkiyama ya fi wanga yanayi da muka yi bayaninsa shi yasa muna roƙon Allah cikakken ikhlasi Allah ka bamu ikhlas sannan Allah ka tabbatar da mu kan sunna na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suratu hud mun yi karatu jiya muka yi bayani matsalul fariƙaini kyal'ama wal asammi wal basir was sami' Allah ce hal yastawiya ne matsala afala tadhakkaru to babu shakka ina jin abin da ya kamata mu fadi iya gurgudo dai na misali kan wanga ayan mun gama sai ubangiji Allah ya ciru annabi Muhammad bayan ya masa bayanin tauhidi har ya kai wanga bayanin aka nuna kafirai da arna sai Allah ya ga manzo Allah na cikin damuwa manzala na cikin damuwa manzala na cikin kunci manzala cika cikin hali na kakani kayi sai Allah ce to ba wanda zai lallashe ka ni da kai na zan lallashe ka shi salar rashin kenan yau za mu fara mu ga yadda Allah ya rarrashi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai bayin Allah wanda yake Allah da kansa ke lallashin su kai wanga sheka an nuna maka matsayin annabi Muhammad ko sai an gama maka bayani waye manzo Allah malam malam Umar jamuje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 nuhan ila qaumi ubangiji Allah ya zaƙolo ya bankado wani labari zai ja da manzon Allah bayani wani ba annabi da ake kiransa nuhu tsakanin annabi nuhu da annabi adam shekara daidai 1000 years ba a taba tara ne tauhidi bayan tauhidi tauhidi bayan tauhidi al'umma mai albarka al'umma mai cike da tarin albarka al'umma mai cike da tarin ni'ima sai aka wayi gari wa'ansu mutane cikin wanga mutane na ƙarshen zamanin wannan shekarar nan bimana tun daga kan annabi nuhu ai tun daga kan annabi adam 100 200 500 600 800 ana tafiya har aka zo ka kai 900 1000 years ba me ba tara Allah da wani karnin karshen nan centurin karshen nan cikin wa'annan centurin nan mutanen karshen nan masu kirki manya jagorori na Allah in an ce jagororin Allah mutanen Allah ne kiji Allah da kansa cikin tarihi ya tabbatar da mutanen kirki mutanen da ke tare da su suka musu itirafi da wannan shin ubangiji Allah ya dauke su ɗaya bayan daya suwa ya fadi Ya'uk ya fadi nasra ya fadi dawud ya fadi duka suka fadi shi shikenan shi aka zauna aka yi shawara ya za mu mutane ga mutanen kirki ne mu da su ke tare yanzu sun rasu ya kamata mu yi wani abin da za a ringa tunawa da su sai aka yi mutum mutuninsu aka yi surorinsu ga yaƙuk ga wud ga nasara lafiya a kafa su in an gan su a ta tunawa da ta'u'idinsu, da aikin kirkinsu ya so duk wanda zai kauce in ya gan su ya koma ya gyara aiki kaga wanga tunani ne kyau amma zan tambaye ku an sa su an sa su an sa su da Allah bayanin da na yi kan sunga ba maganan kirki ba ne an sa su to zan gaya muku bala'i tunanin kirki cikin lamarin addini in ba sa ka babban bala'i yake jawwa babban bala'i yake jawwa abdullahi bin abbas ya ce yaran ba su bautata musu ba jikoki ba su bautata musu ba shi 'yan bayan baya tattaba kunnin tattaba kunni suka zo ga alheri da aka fara sai abin ya zo ya juye da ya juye suka fita matsayinsu bayan Allah aka fidda su matsayin bayan Allah aka fidda su matsayin wato masu da'a ga Allah aka kambama aka kambama aka zuga aka daga su har aka maida da suwa da ya'uk da yaguz da nasara dukkaninsu ba kire matsayin Allah bala'in kan ba madan adam kenan shehu liman kakakara mai kowa mai unguwa mai kaza ana ta dagawa da Allah jinjinawa da yabo na wane ne wa ake jinjinawa ake yabonsa قل الحمد لله قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون da kan da jinjina na Allah ne ku duba tun daga bakara ali imran nisa ma'ida harin ana tafiya ana tafiya zaka ga akwai suran da ma Allah da zai bude suran na ya bude suran na da yabon kansa alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim sallah ce alhamdulillahi rabbil alamin alhamdu duk jinsi da dangin godiya da kuka sani da baku sani ba ba na kowa bane ni wane na wane ni Allah ubangijin halittu baki daya kaga ba bai ce na shi karibo ya ce na wane Allah me sa ya ce ai ni ne ubangijin halittu to kai da ake kai ka matsayin Allah kai ne wa ai da Allah ya ce alhamdulillah sai ce me rabbil alamin anta rabu man man anta don an tara wayansu mutane goma ko talatin ko kana hundred ko kana liman su shikenan a kanmu haka rab alhamdulillah sai ce mai alhamdulillahi rabbil alamin Allahu to sai mu tambaye Allah to Allah ya aka yi ka zama ubangijin halittu baki daya ya ce ku karanta allahu khaliku kulli shay ai dukkan Komini na halice su kan aka ni ne rabbul alami shi ke na shaka ta kambama aka ta dauka aka daga aka daga aka daga aka daga kai ba kowa ba jama'an da kake cikin su ma ba kowa yadda da kai ba aka ma aka ma suka daga ga mutanen suka daga ga mutanen bayan Allah har aka zo aka kai aka manta da Allah Allah ya fita cikin system bayan 1000 years Allah ya fita ina Allah ya fita cikin system cikin zukatan mutane lamarin Allah ya kare a wurin su ba wurin Allah ba ba duri wurin su lamarin Allah ya kare ba ruwan su da Allah shewa sheya uk da nasara da suwa faname da wudi masai Allah kowanne an bashi Allah to Allahu akbar Allah na sons yana jin kansu ba wanda ke jin kan dan adam ya kai Allah uwa da ke shayar da yaronta tausayin da take yi ma wannan yaro tausayin Allah ya fi karfin wannan tausayin kanka eh. don Allah zan tambaye ku duniyan ga akwai wanda yake son yaro jinjiri ya kai man da ta yi naku da ta haife shi akwai soyayya mai girma mai daraja soyayyen gaskiya da ya kai wanda uwa ke yi danta da suke shayarwa to barin gaya uku soyayyen Allah ya fi karfi wannan shi sa daga soyayyen Allah da Allah ke yi Allah ya iya da suka fit da shi cikin systems suka kawo da su wato a wud da suwa da ya'uk da yahuth da nasra kaga Allah ya iya da ya yi hushi ya yi hushi shi halaka da su ai na ba magana sai ce a ba zan halakar da ku ba har yanzu ina son ku har yanzu ina jin kanku shi yasa annabi nuhu je wurin su matsayin ka banzo dalilin zuwa annabi nuhu kenan shi Allah ya ce walaqad arsalna nuhan ila qaumi farkon annabawa kai annabi Muhammad da manzo Allah na samun problem ne shi Allah ce to ga ba annabe ina son ka dauki wannan ba annabin nan kai makanka wa'azi wa'azi ta ya shi Allah ce farkon manzo kaga kai ba ne ba kai ne farkon manzo ba An yi manzanni sannan kai amma zan dauko maka in baka misalin farkon manzo to zan ga maka halin da ya shiga ciki wanda yake kai manzo Allah in ka ji nashi halin nan ka ba kanka hankuri kun san halin da ya shiga ciki ka ga ba duk annaba wanda ake aiko su duniya gabanin yazo wani na nan gabanin yazo wani na nan annabi Ibrahim Salah Hud Shu'aib lut kowa ana daukar na dan wanshi yana izina kowa ana daukar na dan wanshi yana izina ai bayan annabi ibrahim ya tafi su hud da salah da su shu'aib annabi musa annabi isa in suka tuna da wahalhalun annabi ibrahim suna ga kansu wazi ko annabi nuhu shi bai da kowa bai da wani ba annabin da ya zo gabaninsa da zai ji labarin manzon wannan ba annabin nan ya ba kan shankuri yanzu ba manzo Allah na koro masa labarin annabi nuhu ba ai ya ji ya ce oh, ana iya kana shiga cikin wani hali in ka tuna da na wani ko wani ya koro maka ko aka baka labarin sacrificing da wani ya yi. Yadda aka yi wani ya kai na shiga ce ka bari kwantar da hankali na bari hankuri bukata ya biya tun da ni su yi to annabi nuhu shi bai da wannan example nan shi ne farko manzanni duk troubling da ba annabi kun ji an jefa annabi ibrahim wuta ko annabi musa shi tun yana yaro bai zo ba yayi wanted annabi isa an je a kashe shi allah ya daga shi kai shi sama yahya zakariya yahya an raba su guda biyu ne zakariya an kashe shi ga yahya kaga wayannan duk baki da abubuwan da ya faru ga in kana jin labari shi kana ban kanka hakuri to duk azaban da kuka gayi ma annabawa annabi nu shi fara shan wannan azaban eh, Allah ya ce tafi je ka shine farko wanda zai saya yace shine farko wanda ya saya yace innal hamdalillah jama'a ina kiran ku zuwa ga Allah annabi nuhu ne farko awwal rusul awwalur rusul shine farko sai sa duk wani punishment da sangama da cutarwa da zagi da duba ana yi a mai dukan siya a mai duka sosai a jefa shi an san ya mutu ya taso kuma kuma yana da'awa annabi nuhu na shan duka har ya suma shine farko awwalur rusul shi Allah ce da annabi Muhammad zan baka labarin ba wai annabi Ibrahim ko Sala a'a zan kawo maka labarin na farkon farko sannan ba wai yayi cikin one ya ko 2 years ko three years ba he did that for 950 years he called upon the da'wah of tawhid he called upon the da'wah Uh, uh, upon the dawah of tauhid for how long for 950 years yana da'awan yana shan azaban yana da'awan yana shan zagin ana sangaman shi 950 years <laughs> kai wanga labari ma in ba don Allah bai dogon bayani ba dogon magana ba kana ji da za kawo maka duka ne ka iya ka duke ka ji duka aka yi ce ga annabi nuhu ya zo malam ba al'umma guda ba mutum guda cikin wanda annabi nuhu ya zo ya kira sunna ba mutum guda da ya yi imani da Allah duk mushrikai ne ko mushriki ne kai barin ga muku matan da yake aura ma mushrika ce dan da ya haifi mushriki ne shi sa da zuwa annabi nuhu sai Allah ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to ji labari zan koro maka labarin wanga ba annabin don in ka ji ka samu lalle ko Allah ya lallashi mun zo Allah domin don Allah manzo Allah shine karshe yi shi yasa shine karshe aka mai farkon aka mai bayani nawa aka mai bayanin ba annabi manzon farko Allahu akbar sai Allah ya ce da annabi nu me annabi nu ya ce ولقد allah ce إلى akwai الله تي والله أكوين أكوين قسم معزوف تقديره nuhan allah ce na ran sai maka da ni allah إيكم allah. arsalna nu an tabbas babu kwankwanto babu shakka na aiki mun aiki annabi nuhu zuwa gaba ila qaumi zuwa ga mutane shi sun san shi ya san su mutumin kirki ne ya tashi cikin su sun san baban shi ya san baban su sun san usulinsa an san komi shi mutumin kirki ne she na aike shi ba don komi ba ya je wurin al'ummansa ban kawo wasu mutane daban ba a ai da na iya na iya in kyale su in ka wani mutum daban Allah ce bai haka nan ba don girmama su da tausayin su na farko ban hallakar da su ba she na da na iya hallakar da su ba wanda zai iya tambaye ni amma she na ce a'a bari in girmama su guda biyu na farko in bar a musu wa'azi su tuba in yafe in sa su aljanna na farko kenan na biyu in fidda don karrama su da daraja su da yaba hankulan da na ba su. da yaba mutuntakan da na ba su. na fidda su ya zama manzo zuwa gare su don Allah kai darajar ne kai wannan mp da ake fitarwa ba cikin namu ake fitarwa wani dan wani dan ya sunan shi su ya yi zo na wai zai zama mp kowa na neman daga gare shi ne me yasa wato yana nuna cewa kuma wurin nan kuna da wa kuna da literates kuna da masu hankali kuna da masu kuna da masu ilimi shaka ji community mun ga ai ba wasa bane muna da malami muna da sarakai masu daraja muna da dattawa muna da samari muna da mata kyawawa kamar da larabawa ke yi watan irin wanga abin ya fito cikin community ko girma ne da daraja shi Allah ya fi da ba annabin farko cikin al'umman annabi Nuhu shi kenan suna nan shi ga annabi Nuhu ya zo da kaiwa annabi Nuhu a malami annabi Nuhu ya ce musu inni lakum nadhirun akwai qira'a qala inni ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أني لكم نذير مبين شسا إن يزو أني لكم نذير مشك قدرشي أي أرسلنا نوحا إلى قومه بأني لكم نذير مبين in ya zo kan kira a kuma inni lakum naziru mubin arsalna nu'an ila qaumihi qa'ila lahum inni lakum naziru mubin Allahu Allah ya ce na aiki annabi nuh zuwa ga al'umma da ya kai gare su sai ce musu me inni lalle wallahi tabbas lakum gare ku Allah ya aiko ni zuwa gare ku kun tara Allah da wani kun san yanzu lamarin Allah ba shi nan cikin ku kowa ke nemo na buru mutane ake zuwa ana ana duka ma gumaka ana kamba ma mutane an daukaka mutane an kai su masayin Allah kamar yadda yanzu kasan kasan Ghana shehannai na masayin Allah eh shehannai na masayin Allah in kai wasa ma wurin kare mutuncin Allah in ka taba su she ka je lahira shehannan Ghana yanzu manya manyan limamai sun zama Allah sun kasa su fito su ce da mutane bayanin da aka yi kanmu mu Allah nan kuskure ne billahi azim rashin fitowa a yi inkarin na a sukutu rida kaga in baka yi bayani ba ai ya ki fito ya bayani ko wallahi kiyama shi Allah ya tambaye shi kusa ne sai ana tabbatar kusa sai an tabbatar akwai wani ma da aka ce mai shi Allah ne ya fito yayi bayani amma duk da shi an tambaye shi annabi Isa sai ya ce musu ni annabi Isa ni ba Allah bane fa اعبدوا الله ربي وربكم كبوتا مع الله وبنجينا Allah اني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا يتي إني عبد الله نيبا الله بني باو الله النبي isa yayi wa'azi yayi wa'azi amma kiyama Allah ya kawo shi don Allah ayoyi cikin Kur'ani inda annabi Isa ya barrantar da kanshi shi ba Allah bane ba su kira yi. amma Allah ya ce Isa a an ta lin-nas ittakhidhuni wa ila ilahayn min dunillah qala subhanaka ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب فمكتبس ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد الله الله وانقم قنا النبي إيسا يي an ce Allah bai sani ba wa ma ya babu labarin wanga magana annabi isa ko Allah amma ya ce duk da ya barrantar da kanshi cewa kai Allah ne yana da girma na tambaye shi sai kai aka ce in an ganka an ga Allah shi ka shuru <laughs> duba billahi lazim kiyama akwai magana ai mutanen gane kuna so magana ko yab yab tap tap tap tap kiyama kun ga magana da ya fi karfin ku ai ban taba ganin mai son magana kamar dangana ba kiyama ka gani ka gunde karfinka amma kan ka bude baki mala'iku sun kewaye ka ga jahannama ga maliku yana sai yana jiran shegu su shigo duba kiyama ka ga magana kai yayi magana hannu yayi magana fata yayi magana kafa yayi magana kowa ya zama Allah annabi nuhu ya ce Allah ya aiko ni zuwa gare ku kan me sai ce musu me inni lakum nadhirun mubin inni ko kuwa bi anni lakum nadhirun mubin ni babu shakka babu tambaba ni annabi nuhu nadhi lakum gare ku saboda ku kawai Allah ya aiko ni Allah na da magana Allahu akbar cewa inni lakum nadhirun mubin wallahi shi ma daraja ne na musamman Allah ya yayi aike zuwa gare ka wallahi aiken annabawa zuwa ga al'umma duk al'umman da suka yi ba annabe ina ganin kai ba su taba samun daraja cikin rayuwarsu kamar darajar wannan kan nan ba wallahi kamar mu wane ne ba annabe mu to girman da Allah ya muna kenan kai ba kowa ba me za ka yi ma Allah in ya hana ka kai kai wani in ya sa ka ji yunwa kai kai wani in ya hana ka kai kai wani in ya kai in ya kashe ka kai ka wani abu in ya kara kafan ka kai ka wani abu eh in ya barka fari kai ka wani abu yanzu haka da Allah ya yi mataki ba ga taki ba ba ga sha rusa garin ba me da su su sun yi sahabu sama sai za su yi su yaki da Allah abin da ya gada ma shi zai amma duk da shi shi ce to ah, mutane gani na halice su sun kauce annabi nuhu je ka gaya musu na ce la ta wudda da ya'uka da nasara su ba alloli bane ni ne allansu ka san an girma masu she ce amma in da ka janna ka ce musu inni she ce min lakum gare ku nadhir an-nadhir huwa an mai gargadi wanda ke magana ba sauki cikin magana kamar general annabi muhammad sabai suka ce in yana hutuba ka annahu me munziru jaishin almunzir almunzir halinsa daban ne mai munzir shi mai gargadi in ka duba shi body language shi da maganganunsa na nuna cewa ba wasa ka zo yi ba almunzir shi mai gargadi da body language sa da kalaman da yake amfani da shi in baka shirya ba baka zama sabai da nasu siffata manzon Allah suka ce in yana kan mimbari in yana wa'azi in yana gargadi sabai suka ce ka annahu munziru jaishin ka ce kwamandan sojoji ne za a je fagen yaki don Allah kwamandan sojoji yana cewa ta jama'a za mu je yaki haka haka yake yi kun taɓa ganin kwamandan da ya zai ce ta jama'a wallahi yan roshe da su zo to ya za mu yi kwamandan ba yana da ya bullo kurum da ya daga kai garga ana yasa ana kuwa kuwa kake ji kuwa bayan kuwa shi yasa wani wai wallahi wazin nan ana kuwa tashi ka te ana kuwa ko ba yanda kace so ko ka she kai kwana ba da yake wallahi wazin nan wato kai kasin da ake wazin ko to ba damuwa kai ma kafa kafa me ka fa teburi hau bari in ji wani ya ce in ka in bori ban zane ka za mu tai mu ga ko ba mm. eh juha da aka yi ta da ikama aka ta da ikama aka ce ya bada sallah shi a ah, shi ba malami ne aka aka yi tawani ba shiga shiga mana ce ban shiga shi ce ya ku ya ga ko ko masami suka ce kai kasa babbar riga kasa rawani ce oh ko rawani ya wai eh shi wanda ke bayanin ba hulla kan shi sheju ya fi da rawani ya sa mai to in rawani ne sallah to gashi na yana kanka yanzu ba da sallah ba da sallah almunzir sabai to bar mu ga mai gargadi mu ji bayanin mai gargadi wurin sabai suka ce ka annahu munziru jashin suka ce in yana magana marrat aina وعلى صوته واشتد غضبه كأنه مثير جيش سكتي الله أكبر jahili wanda bai san lamarin addini ba kan bakin ka kai shiru suka ce manzo Allah in yana kutuba in yana wa'azi in yana gargadi ala sautu she muryan yayi karfi kana ji ko'ina, ina washtadda ghadabu hushinsa yayi tsanani ba su ce ya gudabu ba ya da gudabu ya yi hushi har ya yi sanani wa marrat aina suka ce in ka duba idansu su yi jazir sabai suka ce wallahi in ka gan shi ka ce kwamandan sojojin da 'yan adawa na bayansu sifa mazallaki ce sanan ga annabi nuhu ba da wasa yake yi ba ko shi Allah ce ka ce musu inni lakum shi ce mai nazir shi annazir barin ja muku annazir duk annazir mai gargadi baka da masoyi cikin unguwa baku da masoyi cikin gari baku da masoyi cikin al'umma kamar annazir kun san dalili kuwa domin shi nazir yana fadi maka gaskiya ne ko baka so yana gaya maka ko baka ji dadi ba ko ya gaskiya yake ya bankado da gaskiyar ya fadi maka ko kai ka mutu ko shi ya mutu shi annazir haka yake annadir ba munafiki bane ba mun annadir duka ba munafiki bane munafiki ne yana ganin ga mutuwa yanzu yanzu ga jin ciwo yanzu yanzu shi ce to yanzu yanzu wani ya ji ciwo amma bai fadi ka gane ko shagaji to ga wani dai can ga alamar ya ji ciwo wani ya ga sarakonsa gindin rijiya tana gyangyaji to maimakon ya ce mata kaman ajiya gindin rijiya ne shi ce ma abokin shi kada ne wani abu ya faru yanzu yanzu ya faru kace na gaya maka shi ke nan kuwa mala tana cikin jangari shi ta fara rijiya shi ce ban gaya maka ba ni ban ce wani ya yi ban to bai Allah kana ji da me kamata ya yi wance inda kike dan wurin nan ba wurin kwana ba ne in kina ba gyangyadi je kan gado ki gyangyadi ba gyangyadi kusa da rijiya ko ba ka ba shi yasa wanda yayi wanga magana masoyi ne ko masoyi ne wanda ya yana gaya ma wani ya ki maka wai don kai ba ta maka rai makin ka ne ko makin ka shi yasa manzo Allah ya ce inni lakum nadhir inni lazirul lakum bayna yaday azabin shadid na zo ne don naga ga jahannama gaba gaba na ga wuta na ga azaban kabari na ga sakara na ga jahannama na ga sa'ira na zo in muku gargadi don ni da ku mu gudu musira Allahu akbar girki. to irin sunna in bai hankali ba ba a kin kowa cikin gari ya kai su ba gani ba an fi kin su da kowa shi annabi nuhu ya ce na zo ne fa ya uka da wudda da nasara duk ba alloli bane Allah shi kadi da Allah shi sa na zo ne ba na zo muku magana kaga ba na zo zage ku bane ba na zon ci mutuncin ku bane ba na zo rage muku masayi bane ba na zo karban kudin ku bane ba na zo ni in zama shugaban ku bane na zo ne bautan shirkan nan tauhidin da kuka ajiye shi gefe kuna bautan gumakan nan na zo ne in muku bayani ku gane ku tuba ku ciru ni da ku duka mu gudu mu mu mutu musulmai mu tashi musulmai kiyama Allah ya gama mai samu gidan aljanna inni lakum nadhirun mubin shesa ni na zo ne nadhir mubin shesa shece na'am mubin yace ubayyin lakum mujibatul azab ina muku bayanin abubuwan da mujibatul azab ina muku abinda ina gaya muku maganan da in ba ku sa hankali ba ina nuna muku bigirorin da in kuka sa kai azaba ne shi yasa yace ubayyin lakum ina bayyana muku ban rufa rufa ban rufa rufa shi yasa da yace inni lakum nadhir shi ce mubin ina bayani ba rufa rufa shi yasa wasu ashe mai wa'azi ba son me rufa rufa ba son gyare gyare malam kaka yi bayanin salatul fatihin na in ban yi ba ya za ya gane yanzu wani da ya gane ai wani ya yi bayani a'a yanzu wallahi batun shehu tijani in ba nuna matsayin shehu tijani an kawo qur'ani da hadisi an yi bayani ba ya za wani ya gane kaman baba annabi bane wallahi akwai wanda yanzu aka su sun yadda kaman fa shehu tijani na iya kashewa ya rayar to yanzu ba bayyana ba ya za ya gane akwai mutane masallacin ga dewa na yin raba uku masallacin ga uku in ce rabi da yan tijariya ne ya haka yi malam abdulsamad shek Adam Baba, Haji Umar, Malam Anza, su shek Musa Abdulkadir da manya-manyan malam su suka yi wazi aka gane. Yanzu ai sun bayyana ne, ba yi rufa-rufa ba, su haji umar bai rufa rufa ba su malam malam afadar bai rufa rufa su malam isa bello bai rufa rufa rashin rufa rufa ya bar aka gane cewa ashe hanyar nan hanyar banza ne bar mu kama hanyar kwarai shi sa nazir ba don rufa rufa ba duba nazir shi in ka zo sauraron sa ba lalle ne ka ji dadin shi ba nazir ba ruwan shi da rawaninka ba ruwan shi da masayi kai barin gaya muku nazir hatta uban shi ba ruwan shi da shi mm, wallahi ba ruwan shi da baban shi ba ba ruwan shi da baban shi kaman wa annabi ibrahim nazir ba ruwan shi da matan shi ba ruwan shi da ɗan shi nazir shi zai duba idon diyan shi ya ce duba ya fatima ya fatima ya fatima ya ke fatima binta muhammadin yar annabi muhammad an kifi saki minan nar yace ba Fatima ni babanki Muhammadu ina gaya miki wallahi ki samar da kanki game da barin wutan jahannama ki aikin da zaki sira gaban Allah in ba haka ba in kika bi sulata da uzza da hubal da su Abu Jahal da su Abu talibin ga muka kai kiyama inni la ugni anki min Allah shay'a Allahu ba abin da sai miki wurin Allah nazir kenan nazir bai duban ku ce na sa ku aljanna a nazir bai wani duk illolin da ke tare da ku nazir na gaya muku ne nazir ana iya yau kai abokin shi ne ya gaya maka gaskiya ka ji zafi haka na gani mutumin gaban komowa wo masallacin gani na tafiya na kenan ban dawowa aha nazir ya yi aiki kenan eh an sha take kenan an sha take nazir kun gane wani nazir ko kun gane nazir yanzu shi san an ce maka naziru ma shi kenan mubin yana bayyana maganganun ne ba rufa rufa ciki yanzu kamar manzon Allah ya ce da Fatima Fatima wallahi in baki kiyaye ba baki kiyaye Allah ba baki siya ma Allah ba muka kai kiyawa babu ne zan miki wo kai kana ji akwai wanda ya saura kuma akwai wanda za ki hale akwai inda manzon Allah ya ce wallahi ya ce ma ya ce ma Usama bin Zaid ya ce Usama Usama Usama ina son batunka ina ganka ina dariya ina rarrashinka dan gata ina shagwabe ka hukuncin Allah ya kai har ka zo wurina kana neman alfarma ciki ko yace to Usama bude kunni ka kaji ba kai ba ba kai ba law anna ta binta muhammadin sarqat da fatima ta yi sata ta keta ta wuce iyaka cikin shari'ar musulunci wallahi na na yanka hannunta sallallahu shi in ala wazi ba ruwan wazin da babana ko babanka sai sa ana wazi kana cewa ta wallahi yanzu abin ga in ya shafi baban mu in ya shafi babanka yanda aka yi da uban wani aka sai da ubanka a'a la ba uban wani bane abuja a su ba babanni wani su bane o oh, su dai firawuna suna suna murudu a ah, to wallahi abin ga wallahi to abin ga yanda yake ga ashe dai zai kai kan babanninmu ai bari kai kan babanka ka gani a kai dai jira jira ya kai kan babanka ka gaya za a yi jira ya kai in babanka ya shiga hakkin Allah da manzon Allah ai ya kamata ka zo ka saya bayana ne ni da kai mu kwaco babanka a bayyana da babanka gaskiya an bayyana ma baban annabi ibrahim akwai uban wani cikin kasan ganin da ya isa mu babanninmu wai ubanninku wai ubanninku ana bayanin Allah kana ubanka wallahi sarakan wai sarki sarkin da ma bai da fili ana bayanin Allah kana wai sarki wallahi sarakai saraki sarki hatta kujerar shi ma in an yi fushi ma ba dauka wallahi dogar shi ya fushe tafiyan shi wallahi komi bai faruwa kuma amma akwai dogarin da shi kan shi in bai aje kujeran da kyau ba shi an gwada mai wanda ya fi kakan baban shi inni lakum ya ce ni gare ku nazirun nazir ne mai gargadi mubin mai bayyana hanyar wuta mai bayyana hanyar aljanna abin da kawo ni kenan lakum nazirun mubin ubayyin lakum mujibat ubayyin lakum طريق الخلاص ina bayyana muku hanyoyin da za ku ciru game da barinsa ku shiga gidan aljanna ina gwada muku kuma in kun bi dan wuta shi yasa zan muku bayan zan tambaya ana bayanin wuta in baka bari ba kafiri wuta ana bayani ko ba bayani shi yasa bayanin kafiri mushriki dan bid'an nan ba muna daura kaula sabani muna gaya maka ga abin da ke mai da mutum mushiriki in baka bari ba kai ma mushiriki ne mushiriki kuma jahan gobe kiyama masayinsa ne jahannama don Allah na yi laifi na yi laifi aikin annabi nukir she fara ga kaftin kaftin masu dawa tun da ake dawa kaftin ki ga shi yau za mu yi bayanin me kaftin shi za mu koma wurin mai usulubi kaga tun bai fara ba ce inni lakum shi ya kamata ka gane alfazin nan alfaz na su very very important nazir mubin ya manan su shi yasa kun gane nazir kun gane me mubin to she sakon shi ne yanzu suna ce suna ce taunu mun ji kana ta inni lakum nadhir mubin mun ji menene sakon na Allah ta'budu illa Allah Allah ta'budu illa Allah zuwa nan ga ka ku bautata kowa shi Allah Allahu akbar duka ya kai bai kara koyo Allah ta'budu illallah bi Allah ta'budu ina son ku gane ba wanda ya cancanci bauta akan gaskiya she Allah kan aka ka bauta ta makowa she Allah don Allah kai magana mai dadi da kai wannan in ba ku kiya ba in kuka kiya in kuka kiya إني أخاف عليكم عذاب يوم أخاف yace wallahi in baku bari ba in baku bauta bautata ma Allah shi kare ba kun zama kafirai ku mutu kafirai mushrikai an iska ku taso kiyama wallahi ina ji muku tsoron azaban wannan rana mai radadi malum suka ce ba an ɗauki sunan radadi aka rata yama ranan domin ranan azaban shi ma ba shi ma an gwada maka ai azaba kaza a'a ranan da kanshi duba ranan tashin kiyama da an tashi kiyama tun ba je wuta ba tashin kurun cikin kabari ga kafiri azaba ne kun gane karatu abu ku gane da ai wa nufi hafi suri fa sa'iqa man fi samawati ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون دعاي بوسا نبيو كاسان كبري كبربرا داسو رينجا سساجي وانا فتو وكو سننبايا انفتو a tashi tsirara a ji a hadu in an hadu a zo a ta fama dan aljanna ya je aljanna dan wuta ya je wuta ko ta wallahi duk kafirin da zai fito cikin ramin kabarinsa yana fitowa yana sayawa da yayi haka yayi haka azaba ne har shiga wutan jahannama shi yasa annabi nuhu yace inni akhafu alaikum azaba yawmin ali ranan na rana na meme radadi ranan akwai problem in baka bauta ta Allah shikenan da ya faɗi wanga me biyo bayan malam umar malam umar ta mu je فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين الله أكبر kai lamarin dawa na da ban mamaki ai dai kun ji abin da ya fadi ya ce baban wani ya ce wani kaza ya zagi wani to yanzu ya yi bayanin ga bayanin kenan Allah ta'budu illallah inni akhafu ba azaba yawmin alim dama sakon annabawan duka kenan Allah na gaya da annabi Muhammad ba kai kada bane yanda ka zo ka ci abota ta ma Allah zan problem annabi Nuhu haka ne bai kare komi kai ba ولقد بعثنا fi kulli أمة rasula. an ibudu Allah a kowace al'umma mun aika manzo ba annabi sakon shine an a bauta wa ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala shi kade wajitanibu tagut lata eh, su uzza su yaquqa da wudda da nasara da sauran baki daya sun zama tagutai ko ba zama ba sun zama wallahi sakon duka kenan bai kara komi kai ba balle a ce bai yi uslubi shi yasa yanzu balle a ce ba uslub to wallahi ba wanda ba ba wanda ma ya kai annabi nuhu uslub قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون الله أكبر كجي دعوة كجي دعوة كجي أسلوب دعوة قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده مال ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا وازن كده باكيج وازن كده وازن كده إني لكم نذير مبين يتي دبا يتي ربي يتي الله إني دعوت قومي ليلا ونهارا ديكي درانا Eh, ina tsoro kada da rana suna aiki su ce to da wazin ma ba usulubi lokacin da ake aiki shi ake ta kaza shi sa shi na mai da wazin wazin dare eh wazin dare ka san dare an ji an komo ko shi na fara wazin dare ina wazin dare kuma shi na zo naga kaman ba a ji ba a ji shi na ce to kai kodon sun komo wurin aiki ne sun gaji wurin kwana kuma a ce ga mutum sun mutum na kwana kuma ana ta kuma kuwa da speaker to ba damuwa shi na bari gari ya waye da auto kaumi ليلا ونهارا sai na ce bari bi da rana na je da rana na yi wazi kai duba mutum ko ya kai akwai inda zai fito na yi dare na yi rana ko sai ce amma bai kara musu komi ba illa me illa firara sai ya ce وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم إنا kawo سبا سكاو كرين سبو سكاو مسايي سابي زونا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم إنا كيرنس فا كيرن دنيك مسبا إنا كيرنس kawo kudinka kawo matanka kamar da shana yake cewa kawo matanka سامة mata albarka ba wannan ni wannan ba Aisha Ibrahim da ya zo kuma ga ya nemi yana tambaya wannan na matan na suke yace na ilahi na ronka da matan shi bai annabi ne ni ban ci wani kawo matan ban ce wani ya kawo eh, matan shi ba ban ce wani ya kawo kudin shi ba ban ce wani ya kawo motan shi ba mota eh an ce da ba sarki amadu ba bai kawo mota benz shi sarki ce to ba damuwa kai dai je je je akra motan ya zo ya kai akra motan bai zo ba yana tambaya ma ja amadu baba ce ma ja amadu baba aina amadu baba a ce aina amadu baba Aka ce ma ja amadu baba <laughs> aina amadu baba ya ce ma aka ce mai ma a kun zamanin shi ina yake bai zo ba <laughs> aina ina yake ma a bai zo ba <laughs> ma a ce ma ja'a ai dama ba amadu baba kake na bensin shi kake so ya ce la'anatullahi ala amadu baba wallahi kai ne la'anatullahi ah, haka kawai ni ta yi komin sai benz kurum baka kai wuce da shi senegal a haka kurum haka kawai amma da babu yake bashi ai da amma masu neman kudi akwai da kai su wayo ne <laughs> kai kana ji ka kai su wayo ne to annabi nuhu ya ce ni ban ce wani ya kawo kudin shigo sai sai na tambaya annabi nuhu annabi nuhu me yasa kake kira su ya ce da'autuhum litaghfira lahum ina kiransu ne don ka musu gafara أما جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا سي النبي نوح yace da annabi yace yana bayani Allah ke koro ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace thumma inni da'awtuhum jihara na yi shi filin wuri haka nazo ina bayani shi na ce to zai yi ana wazi fili wuri mutane su ce to ya ake yi haka nan thumma inni a'lantu lahum na kuma je na samu wa'ansu na babbayana musu domin akwai wani shi yana so a bayyana ko ji jiko. wa asrartu lahum na kuma bi cikin uslubin kuma na je na sirrinta ni da wani kuma muka yi haka dai ba wato yana so ya gwada mana ba ba anyan da bai bi ba ba uslubin da bai dawo da shi ba sarfin uslub shi ne annabi ba inni da'awtu qaumi laylan wa nahara har yazo yace wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'awtuhum jihara uslub thumma inni a'lantu lahum uslub wa asrartu lahum israra uslub Allahu akbar wanga duka don me sai yace na fadi wanga duka ne kalman guda ne shine فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا بغنا الدكني باكودينكا كو ماتانكا كو دوكيانكا كو جيرانكا بو كتوبة كوما زواغا الله كنا مغفرا الله يافي مكو دوكتي in kun yi wannan ma duniyar da kuke so kun samu don Allah akwai usulub ne kai wannan akwai da muna karanta ma tun ba fara fassara kana jin daɗi maganganu ko dai ba dadi yana dadi yanzu da dan da ban son bata lokaci ko shan karanta kun bar malam Umar mai karanta mana eh wallahi duba yana da dadi ne inna arsalna nuhan ila qaumi an anfir قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم والله ينادى دادي تم بفسر ربا amma dukkan baki da yanga wallahi sun girman kai yanzu magana ga dukka baki da kun ji maganan ko yanzu za ku ji jawabi she magana mai dadin ga da mu wuce ta Allahu akbar to ku ji jawabi za ku ji jawabin wanda ake mawazi suka ce ba mu na binu mun ji mu ma ka ji raddi ka ji raddi raddi na zuwa kamar yin wazin ga kaga wani wawa ya zo da shi raddi raddi raddi na zuwa shi sa ku ji ku ji raddi malamin sa me raddi فقال الملأ الذين كفروا من قومه الملأ من يمن ينقري دتاوا ما سفدا أجي ما سمن ينكايا ايه دواني جي كواني من ينقري ملو ملو قال الملو من ين سوني غبانين النبي نوح يزو eh kowane masalan gari ورسا su mu je wurin alhaji wani mu je wurin sarki alhaji alhaji don Allah problem ya zo ku sa baki man su kenan to sunna in aka fara wa'azi su ke fara samun problem shi domin kaman wa'azi da zai ne zai rage matsayinsu sa mala'un nan su da su ba da jawabi sa malam musa yanzu za mu ji mala'u jawabin da mala'u raddi na farko da na biyu suka ce muna da hujjoji guda uku da za mu baka na farko shine ne ma naraka illa basharan mislana na farko suka ce annabi nuhu ko nuhu ma naraka illa basharan mislana yanzu kai dai da kake sayan da ganin da muke maka duka ne mutum ne irin ka kai mutum ne irin za mu tambaye ka ga manya-manyan gari duka baki daya mu mutane ne kai ma mutum ne me ka fi mu da shi ne mu ba mu zama manzani ba kai za ka zama su ya aka yi nu kai mutum ne ce eh ni mutum ne to yanzu da garin da muke gafa ni ma wani dan wani ne ga alhaji wani ga wanga wani ga bafade wani ga galadima ga mai maganar sarki ga dan wani jikan wani ga su wani ana kira manya manyan guwa ce suka ce mu dukan ga mutane ne kai ma mutum ne ya aka yi ne ka fi mu da shi ne inda kai wani mala'ika ne shi mu shiru amma kai mutum ne me ya bayyana za ka tsakanin mu da kai wani daraja kake da shi ne har aka kyale mu dukkan ga kai kada aka aiko ka hujjan kenan ba aya kuji jawabin kenan ma naraka illa basharan mithlana shi sa wanga shine kafirai da mushrikai mafi yawan al'ummomin duka jawabinsu kenan ko ba kama faqalu أبشرا منا واحدا نتبع إنا إذا لفي ضلال وسعر قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون shi dama su inkarin farko ne kaga dattawan nan su ce mu ba bashi jawabi kun ji dajin jawabi da ba bashi suka ce nu yanzu kai mutum mu mutum kabilan ka na mu ma kabilan mu na ya aka yi me ya faru ne wani masayi kake da shi ne har Allah ya zabi mutuntakan ka kan mutuntakan wanga maganan kun san Allah ya kawo shi nan mu quraisha sun ce da muhammadu suka ce muhammadu kai fawo mu da kai duka quraishawa wani kai banu hashi mu ma banu adi banu kaza banu kaza kowa kofa kofa mu duka quraishawa ne mu duka jikokin adnan ne mu duka jikokin isma'il ne mu duka jikokin annabi ibrahim ne kai kuma za mu gaya maka fa mu ga gida ga arziki iyayenmu na nan ga danginmu nan ga danginmu nan ga munan nan kai mu abu talib marayan abu talib maraya baban kai mutu aka mika ka kabinan aka mika ka kabinan she kawai gari Allah ya bai zabi ga Abu Jahal ga Umayya ga su Walid ga su Uqba ga babanka ma Abu Labi babanka babanka Abu Labi gidanku ga manya manya su Abu Talib su Abu Lahabi manya manyan mutane she ba ga kowa ba she kai dan cukulin marayan wallahi magana ya damu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya ce a'a kaka damu annabi nuhu farkon jawabin da mutanensa suka bashi ma naraka illa basharan mithlana ai ma naraka ya nuhu illa basharan adamiyyan mithlana kai mutum ne irin aina al'ahaqiyya aina al-miza guda muna ya aka yi ka cancanci kanmu me ke nuna cewa you are so unique and different from us ba mu labari a yanzu ka ce kai ne kaza ko wato what makes you different from us me ke nuna kai daban ne kai what makes you special me ya bar kai kai na musamman ko ne kai daban kai na musamman to ne a'a ina ce muku ku bautata ma Allah shi kade batun wanga ta so dalla da abin da annabi ya fadi da jawabin ga yana click to haka mushrikai kun ga muna wazi inda su su ba da jawabi wazin daban jawabin daban wallahi wazin da bai kawo jawabi bai kawo kai da mun buga mun kashe mun yi kaza a a hujjan nan zo ka tayar eh dan uban ka tada hujjan tada hujjan amma wani batun eh mun shifanti ne eh dube ta su ba kai dai na ji ma na fanti ne tare hujja shege ne ba don alam ba na ji ni shege ne ni ba don alam ta da aya don alam ta da hujja don alam karanta bakara don alam sauke ar-rahman don alam sauke fatiya shege ya karanta shi dan don alam kai ne mafi cancanta ma mai ka haddace yanzu an yi wa'azi menene wani mutuwa shege ne ba kaza ba ne wallahi wani bi da za ka ga inda ka haife ni ka san kai cikin gota ka haife ka wallahi inda ai baiwa Allah na yi wa mutane baiwa wurin haifuwa wallahi ba alfari muke yi ba wallahi ba alfahari ba ne billahi azim ga kabarin manzon Allah nan ga ko yanzu Allah mu ga Madina kabarin manzon Allah kusa da kabarin manzon Allah masallacin da ke asibitin da ke kusa da kabarin manzon Allah wura kafe mu wallahi Madina kafe mu mustashfa Malik Faruk kafe mu kaifa na konfanoci da mambalai ababu yalwa ni madina karfi wallahi madina wurin cibi na ga wurin aka bisa wurin aka min aski wurin ne gudugudu irin gudugudu gudugudu <laughs> da kawai manzo Allah muna gudu muna zauna komowa <laughs> kai kuma kana ta wai wai shege ne kai kai kuma nima nima nima shukura zabar mala to amma koyi ai a shaman to amma bayan Allah zan tambaye ku magana wai an haife ka Madina ko Ghana ko America wurin bauta Allah wannan na aiki ne a'a mu ajiye ina ka fito ina na fito ina ka haife ni ina ka duka bai dan inna akramakum inda Allah atqakum amma mutum na ka haife ka ko na shi ya taso ne shi bai taso ko ina ba an haife ka Madina kai munafiki ba Abdullahi bai musani na karfe shi wa min ahlil madinati maradu maradu ala nifaq la ta'lamuhum gashi nan madina fa amma ba fi bilal wurin bilal ya fi shi albarka batu na ka haife ka na ka fito ni ne wani bai taso ba maganan shi ne ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون maganan ba maganan na na fito na kaife ni wani kabila ba a'a maganan ya abar kowa a bautata ma Allah ne amma za kuma a yi jahiliya har sai in gwada maka inda ka ni ko ba ka ba wannan shiriri ta ne bi da amfani shi aka yi ne an haifi abu jahal abu lahab abu jahal makka abu lahab bakureshe makka jinin annabi ibrahim da annabi ismail da adnan ke gudana jikinsa amma an yanka mai plot cikin wutan jihar tun bai mutu ba shi yasa ni dan wani da jiko yana aiki bai da amfani bai da amfani ta samu ajiye shi duka baki daya ma illa basharan mithlana hujja guda malam musa hujja na biyu وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا النبي نو اسكتنا يوجا نبي mun ga ba waɗanda ke bin makaskantanmu ɗan marasa galihu wayanda ba kowa cikinmu suke binka masu tuka daidai ta sau masu zuwa suna azaruwa wasu yara wawa yake binka <laughs> eh, ba wani rigan kwarai ba wani shaddan kwarai shaddan ma ya wani shaddan ma ibro ya sha kwana ne eh, yaran yanzu san ibro ya sha kwana ba <laughs> eh wani rigen kwarai wanga su ba wa ma naraka tabaka illa alladhina hum sannan me kuma badiyar ra'i wa ma naraka وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي الله أكبر in an zo ruwan wazinka ba wani mutumin kirki wannan ke nuna cewa ba gaskiya ka zo da shi ba dalla hujja ne sai suka ce أراذلنا بادي الرأي أراذلنا بادي الرأي شسا أقوي بادي الرأي أقوي مي أقوي بادي الرأي إيه أنك تي آه شي أراذلنا بادي الرأي أراذلنا بادي الرأي shine bi ma'ana wanda suke bin kan nan ma wanda ma suke bin ka suke da dan hankali ko kuma badiyar ra'ayi na wanda muke muke cewa badiyar ra'ayi suna bin ka ne amma zuciyansu na tare da ya uka da wudda da nasara ba gaskiya suke maka ba tafsirin mina tafasir wa tafsir ya yaqul badiyar ra'ayi ko badiyar ra'ayi gidadawa ke bin ka wawaye wanda in an yi magana ba su da hankali masu low IQ ji wazin ma wawaye ke bin wazin ba su da tunani ba ana wazin suna shagaji wawaye ke bin wazin sunna <laughs> ai irin mushirikan annabi nuhu ke wa ma na illa alladhina wa ma naraka tab'aka illa alladhina hum arathiluna badiyar ra'i wa ma nara alaina min fadl bal nadhunnukum kadhibin na farko suka ce badiyar ra'i bi ma'ana waɗanda suke bin kannan sun boye bautan gumaka yana cikin zuciyarsu suna bin ka dai ne don an zauna tare ana bin ka ne shi san wato wanda suke munafikai ke bin ka ko sai kuma mu ce wa ma naraka tabaka illa alladhina hum badi na kira guda yace badi arrai shine bi ma'ana wayanda suke bin kan nan gidadawa ne gida an ce gidadawa jam'in ba ma guje kenan ko wanda shi bai san komi mm. dan shirme wawaye wawaye ne wanda in ai magana ba su tunani shi ka ji wanga in aka ka misali ba in ka gan ce gida gidadawa ne wanda in ai magana bai tunani eh ko shi suka ce ai wanda suke bin kan nan ba su da tunani ne wawayen gari ke na mu da yake muna da muna da intelligence muna da wayo mun je su muna america muna england muna magana muna ganewa eh, <laughs> ko gane ko <laughs> ba dira su wawaye mu muna da wayo lafiya don mu da turawa ke hawan bas muna karban muna karban muna karban tax return eh muna cikin bronx muna cikin new york amma wai ga wawa yin ga ya gaji wani ma ya gaji ai dukkan su local champions ne <laughs> ko san local champion wato wanda in ba cikin ungon shi ba san shi ko ina ba <laughs> eh. don Allah wanga hujoji shi suka ce to ga kuma dalili ko na karshe wa ma nara lakum alaina min fadl kuma annabi nuhu mun da mun nazari muka duba ba ku da wani abin da kuka fi mu da shi eh usuli ne mun fi ku usuli ba ku fi mu kudi ba mun fi ku kudi ba wai sarauta ne balle mu bi ku ba ba wai kudi ba la zuwa cewa me kuke da shi cikin unguwan me kuke da shi suka ce kai annabi bar mu ga maka za mu ga maka maganan karshe to maganan karshe shine me bal nadhunnukum kadhibin kai da su duka makaryata ne annabi ya ce, Allah ta abudu illa Allah na suka yi eh, jawabi mu kenan da Allah sun tura hujja a tura hujja an ce da mutum Allah ta'budu illa Allah shi yace ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka tab'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra wa ma nara lakum alaina min fadl bal nadhunnukum kadhibin wani magana guda ya tada wanda magana wani magana guda ma zai iya ya buga kokolwa ciki shi yasa Allah ya ga da manzo Allah ne ka gane yanda mutane ka suke maka maganganun banzan nan duk mushirkan zamani sun gaji maganganun banza ne shi yasa malum ahlus sunna ku gane yanda kuke ga a jefa muku man ai wallahi akwai malamin sunna da ke tsoron wa'azi fa ba wai munafiki ba munafiki bane wallahi ba munafiki bane kai duba in da ka bincika ma wanda kai ne wa'azi na ma yafi ka son sunna amma yana tsoro in ya fadi kalmar nan zagi na zamai bai iya ne bai iya karbi zagi zagi na iya shi kowa da personality da Allah ya masa ku gane ko bi zagi wallahi mushrikan da su zage ka duba in baka sha filisin qur'ani da sunna ba baka kwana wallahi panado bai maganin shi jibidol bai tylenol bai alif bai aduchumwa bai madam katiri bai panado bai tramadol bai rubuce ne shi alkitabu wa sunna don in suka zage ka guda la'ila <laughs> ba kyau eh, ai ba mu halin sunna ma suna shafa mana lafiya kada bar in suka yi fada dan tijaniya da dan tijaniya in suka yi fada ka samu audio nan za ka ji ka ta ji kana kwana ga haka gade doke ka don <laughs> don style zagin na lai la'idda ka ce ba shekaran jiya suke tare da juna ba ai ni ban taba tun da ni na tashi gana ban taba sani inda rika suke fada ba ban san suke fada da junansu wallahi da suka fara fada da juna shi na ce lalle shek tofik Allah ya fi maka addu'anka Allah ya karba amin Allahumma farrik jam'ahum وشتت شملهم واجعل بأسهم بينهم شديد sun cutar da shi ya ce ba damuwa Allah yadda suka cutar da ni nan bari kuma kansu a kuntata musu yanzu suna shiri duk wanda za su gama kai su dame ka ce Allahumma ikfinihim bima shit Allahumma alaika bihim jami'a Allahumma farrik jam'ahum wa shattit shamlahum waj'al ba'sahum bainahum shadid wallahi duk grupin da aka yi kanka shi ya rushe in kana da gaskiya kenan domin Allah bai yi wa azzalimi ya kira shi ya daukaka shi kan wanda ya zalunci Allah bai wannan shi dai in kai ne wa wanda in kai ne almazlum to addu'anka da Allah babu shamaki tsakani. to wanga shine jawabansu ah, yanzu ah, malam Umar النبي نو shi يا ya جوابي كوبي ko بس bayarwa yasa مالو مر مجي جوابي النبي نو نعم جا مجي قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي نعم وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها الله أكبر وأنتم لها كارهون آه. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا الله أكبر إن أجري إلا على الله نعم. وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم من الله إن طردتهم أفلا تذكرون الله أكبر ولا أقول لكم عندي خزائن الله الله أكبر ولا أقول لكم عندي خزائن الله أن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين شيء ما سكتشي قالوا يا نور قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. Malam Allah baka فيها. eh malam umar Allah ya yi rayuwanka albarka Allah ya saka maka da alkhairi in kana muna karatun sai ka ce ma kana muna fassara ne gaba daya to wannan zalika fadlullah yutihi ban yasha yanzu ya fadi suka bada jawabi ko yanzu jawabin wa zo kuma duk malumman da kuke kuke shiga debate duk malumman da kuke debate ko ana debate kenan ko ana debate sawa'un da christians ne ko ana debate da sufawa ne to ga babban debate da aka yi Allah na bayani cikin Qur'ani eh ku je wurin babban malamin debate shine Annabi Nuh duba in Allah ya komo da mu gobe bai kashe mu ba za ku ga uslubin debate warware shubhan me arna warware shubhan mushrikai da ikon Allah gobe Annabi Nuh zai debate arna zai debate mushrikai zai debate almala'u shi sa wurin warware shubhan ya kamata ka nasu kana warware shi daya bayan daya daya bayan daya shi sa annabi nuhu zai warware shubhan su me daya bayan daya Allahu akbar masallacin mu na ahli sunnati wal jamaa jami'u taqwa darul hadis Allah ya masallacin albarka na lura da wani abu cikin masallaci tun da muka yi POP kusan shekara guda kenan muka sa fitilu to amma shega shi ubangiji Allah ya jarabce mu fitilun da muka sa wa'ansu suna nan wa'ansu kuma sun kare na ce wa'ansu sun kare sun tashi aiki yanzu haka akwai fitilu kusan goma sha biyar duka ba su da aiki guda duka mai sai da fitilan ya ce kowane guda ya ba mu shi 200 gara silis shi yasa da mu sai fitila daidai 15 guda duka nawa 200 Ghana series da mu sai fitila nawa daidai 15 guda duka nawa 200 Ghana series shi yasa wannan fitilan muke so za mu sa shi cikin gidan Allah man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna ka iya ka ce Anas ni fitilan duka na doki nauyi a haskaka masallaci Allah ya haskaka rayuwanka yanda ka sa fitila cikin masallacin ga Allah ya kunna maka fitilu cikin ramin kabarinka ya kunna ma iyayenka fitilu cikin ramin kabari ya kunna maka fitila cikin rayuwanka har ka samu gidan aljanna gobe kiyama man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna yasa fitila muke so 200 Ghana series kowane guda 200 sa'annan kuma sifikun nan ga sunan akwai sifikan da muke mannawa cikin masallaci to za mu manna dai gashi guda fudu cikin masallaci sannan za mu manna guda biyu biyu guda biyu cikin varandan nan mu manna guda uku kuma nan ga varanda kowane guda shi ma 500 Ghana cedis akwai sifikan da ake manna ba bango gane ko shi yasa duk inda ka zo ana tafsirin ko masallaci ya cika ko da kana zaune waje ne kana ji sannan ba na saman nan shi nisa yake zuwa wani lokaci ma shi ga kamar shi inda yake zuwa wani abu daban ne amma mun fi son in ana karatun nan wayanda suke kusa suna jin sakon na tarara eh ko kuma suna ji tsarai mun gane ku shi yasa speaker nan na da ma damu masallaci kowane speaker guda 500 Ghana cedis sannan lightin nan kuma da namusa shima shi ma 200 Ghana cedis duka kan masallaci man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil kuma cikin watan Ramadan da mu fitila mu masallaci cikin watan Ramadan muna neman speaker wanga wa'azin da ake yi waɗanda suke kusa sako ya kai gare su shi ma ina cikin watan Ramadan man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil wanda zai taimaka ubangiji Allah ka taimaka ma rayuwarsa duk wanda ke da biyan bukata wurin Allah sawa'un gana ne kasan turai ne duk abin da shi ke nema ya iya fidda kudi yayi wanga aiki to Allah muna rokonka duk abin da yake nema cikin rayuwar Allah ka bashi ubangiji Allah ka bashi Allah ka rufa musu asiri sannan ranar tashi alkiyama Allah muna rokonka wanga abin ya gada musu da gidan aljanna Allahumma arina alhaqqa haqqa warzuqna tibaa